Shi dai nim ko kuma in ce darbejiya ice ne wanda yake da matukar amfani da fa'idodi ga lafiyar ɗan adam tun daga kan ganyensa, ‘ya'yansa, icensa har izuwa saiwarsa komai na jikinsa yana da irin amfanin da yake da shi. Amma a gurguje ko a takaice kawai bayanin da zan yi yau a kan ‘ya'yansa ne. ‘Ya'yan nan nasa ana sarrafa shi a yi mai da shi. shine za ku ji ana cewa man darbejiya duk da cewa man yana da kalolin amfanunuka masu tarin yawa to amma ba dai man ba 'ya'yan dai zan yi magana a kansa 'ya'yan darbejiya ko ɗanye ko busasshe dukkanin amfaninsu iri ɗaya ne idan mutum yana fama da matsalar ƙaiƙayin matse-matse ko ƙaiƙayin gaba ko a ce mace ce ta haihu ta ji raunuka a ƙasanta ko kuma macen da take fama da matsalar jin zafi yayin ma'amalar aure tsakaninta da mijinta sai a samu 'ya'yan darbejiya wannan kenan ko busasshe ko ɗanye in ɗanye ne a kirɓa shi idan busasshe ne a daka shi sai a sheƙa masa ruwan zafi in aka sa ruwan zafi a cikinsa sai a bari ya huce ta yadda ba zai iya ƙona jiki ba sai a riƙa shiga ciki ana zama in kuma namiji ne sai zuba a buta ya sa ruwa da sabulu yana wanke matse matsinsa inda yake masa ƙaiƙayi in mace ce mai matsalar jin zafi ko melewa ko ɗaɗewa ko ƙuraje ko ƙaiƙayi na gaba sai ta riƙa shiga ciki tana zama in Allah ya so ya yarda ba za a daɗe ba za a samu sauƙin wannan matsala da yardar Allah sannan kuma ana amfani da 'ya'yan darbejiya wajen magance matsalar amosani na kai idan amosanin kai ya ƙi ci ya ƙi cinyewa akan daka 'ya'yan darbejiya ɗanye ko busasshe sai a samu sabulun salo sai ana wanke kan da shi ruwan 'ya'yan darbejiyan shi kuma da shi za a rika ɗaurayewa insha Allah za a samu sauƙi fiye da yadda ake zato sannan kuma ana amfani da 'ya'yan darbejiya wajen magance ƙuraje kowane iri na jiki ne ko na kai ne ko na fuska ne ko da irin ƙurajen nan da suke fitowa mutane a mazaunai wato maruru kenan yanda ake amfani da shi shine za a daka 'ya'yan darbejiya in busasshe ne sai a ɗan jiƙa shi da ruwa sai a ɗiba sai a ɗan jajjaba a ɗan yayyaɓa gurin inda ƙurajen suke in a fuska ne in a kai ne haka za a sa su idan a wani ɓangare ne na jikin mutum haka dai za a shashafa wannan 'ya'yan darbejiya sai a bar shi bayan minti talatin a sa ruwan ɗumi sai a wanke sai mutum ya samu mai inda man zaitun shi aka fi so a shafa amma idan babu sai a samu man shafawa ko da su ne sai a shafa wajen ƙurajen nan insha Allahu za su mutu cikin sauƙi ba iya wannan kaɗai ba ana maganin cin ruwa da shi na ƙafa cin ruwa tsakanin yatsa da yatsa akan daka ‘ya'yan darbejiya a kwaɓa shi da ruwa sai a riƙa shafawa a gurin shi ma za a samu sauƙi ba iya wannan ba yana da amfanuka da yawan gaske sai dai kawai mu taƙaita iya abin da ya samu amma duk wasu matsaloli na fata ko cututtukan fata in Allah yarda ‘ya'yan darbejiya yana maganin wannan matsala cikin sauƙi in Allah ya so ya yarda. zan takaita anan sai kuma wani lokacin in Allah ya sake sa damu, da haka nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu